yanzu ka ɗauki misali ɗaya me yasa fitinar currency ta shiga hankalin yara yau wannan nake so ne shari'a kai ba ka fitinar tana da yawa matasa kwaya da sauransu misali crypto crypto crypto crypto in ka ga dama shiga shafi na bincike blog.whitebito.com inda zamanin bincike ne zamanin dotcomoyate a yau abinda suke cewa shine suka ce ka ɗauki misali bitcoin wanda bitcoin yau duka-duka shekara sha biyar da ƙirƙiro shi tuzon annai ka ƙirƙiro sha biyar ya ce amma abin maki su suke faɗa fa ya kasance wani kuɗi ne yadda ka san kuɗau hausa wanda kun san kuɗau wani ƙwaro ne a kogi mai bala'in wahalan kamu da kayanan sai ku kubuce ku ɗauke mana mai yawan kuɗewa waɗanda hausa ta shige muku duhu suka ce mysterious ba san kan wannan kuɗin ba majhuli ne su suka faɗa ba mu ba wa shahida shahidu min ahliha samari kun zo malam bu crypto bitcoin ethereum ba mu ce kar ku nemi kuɗi ba amma ku nema a hanya mai tsafta kashi goma mafiya arziki yau da suka share wajen crypto a Najeriya duk kafirai ne yawancin su kuma inyamurai ne su kuke bin su ɗu ana sallah yaro fito da waya ba azkar ya fara mining mining mining mining mining mining me kake mining yuhal miskin wanda ake tuhuma da kirkiro cryptocurrency musamman bitcoin wane ne Satoshi Nakamoto ya yi kama da Abdurrahman ya yi kama da Dawud ya yi kama da Haya Nakamoto hal anta Nakamoti ba shi kadai ba mutane guda hudu sun ce ba mu bane ba ruwanmu da wannan kuɗin ba mu san da shi ba to ai wai tsaya tukun shi na gari na kowa mugu sai mai shi me yasa suka ki kuɗin to abinda nake so in ja hankali ƙarƙashin wannan hadisi na zo gaba ne ka ci amfanin ƙuruciya kafin tsufa ina matasanmu fatawar malamai gida uku ce akan bitcoin ethereum kaza kaza wajen guda ɗari suka kai yanzu mafi yawan malamai jumhur sun haramta shi majority kaɗan ne suka halatta wasu kuma sun yi tawakufi suka ce ba ma halattawa ba ma haramta sun yi tawakufi to kuma a cikin hadisi tabbatacce wanda Ahmad Shakir Abul Ashbal ya inganta cikin muqaddimatut tafsir manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa mutum ba zai zama mai tsoron Allah ba sai ya bar abin da ko ya halatta ya bashi dan gudun fada ma haramun ku kuna wannan sai ya bashi tuku kar ka tafi da nisa mai lahallari yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alamu ne hukumar lafi haramun ne ke wani aiki sai ka sami Allah ya ce masu harkan bitcoin da Allah muna tambayar ku kashi casa'in da tara cikin ɗari kun san hukuncin Allah tukun kafin ku fara ba ruwansu jagora kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi shi yasa malaman da kuke bada fata hala ne ku mai da hankali ku mai da hankali ku karantar da mutane kaffa kaffa mun faɗi fatawar majalisar gangamin malamai na duniya al'itta da suke da hedikwata a ƙatar, sai da suka tara duk specialist bangaren kuɗi da komai suka ce ku ban fatawa Hukuncinsu su shine haramun ne majalisar malamai ta masar haka ɗaya daga cikin manyan malamai na hayal kibar na saudiya sheikh abdullah mani ya ce haramun ne professor ruhaili malami a madina yana limanci a masallacin ainihin uba sai da ya kawo hujjoji guda bakwai kan haramci to wai me naka na sauri akai ne kuma dalilin su na haramta wannan abu suka ce abu ne da yawa farko akwai rashin alqima athamaniyya wal qima as-sil'iyya wal qima li'timadiyya wal qima ad-damaniyya duk ka san waɗannan kalmomi ka kutsa kai saboda jahil dan zaka yi kuɗi kuma yana karanta da ragunci mu ma yancin bulus ne ta bella badun ta faɗo ga sassa kwaɗayin tsiya daragonci ragonci ina nomanmu ina girtanci ina sassaƙa ina dukanci ina ina dumin masu gefe suka ce shi wannan ba kuɗi ba ne ba shi da ƙima samaniya ba shi da purchasing power shiga kasuwar tarauni ka je ka ce da Allah a bani fulawa ta bitcoin ɗaya kawo bitcoin ɗin Wa ya gan shi can you touch it saboda haka ba za ka yi rika shi ba kuɗi ne da ke yawo a cikin iska su ma suka ce mysterious ba san da shi ba to ka je ka jefa kanka ka gama da naira da riyal da da butut da kwacha da kuɗaɗen saudiya ne cikin misali ya habibi anta muslim duk masu kuɗin da muke da su a kan najeriya ka kalle su mu. ba wannan hanyar suka bi suka yi kuɗi ba sun ci kwakwa kai so kake abin da ya fito shekara goma sha biyar ka zama mai kuɗi ra dare ɗaya ba a haka mu ce da kai haram ba amma ku tsaya tukun sai ya samu goyon baya ta shari'a to ba kai ba kuna son ku fi kafa ku sauri ya shabab na ɗauki ɓangare ɗaya ne kawai ƙarƙashin ka ci ribar ƙuruciya kafin tsufa babu kima samaniya sannan babu kima sil'iyya ba commodity ba ne ba hula ba ne ba buhun masara ba ne sil'a kenan commodity da shi ne sai ka je ka to ba shi ba ne na uku ba shi da itimadiya ma'anin itimadiya a ce hukuma ta ɗauke shi a matsayin national currency ɗinta a najeriya menene kuɗinmu gaya min duk duniya suwa suke da abin in ban da ƙasa uku su ma da dalilinsu shi ne itimadiya na hudu domaniya in kuɗin ya lalace goma za ka je in aka turu ma kuɗi a banki abin bai zo ba za ka kira su to bitcoin ne ba za ka nema sannan suka ce yana taimaka ma ainihin money laundry wankin kuɗi in yahu yahu tun da sun san ba wanda za a kama su to wannan a takaice kenan da na zo magana a kan ka ci amfanin ƙuruciya kafin tsufa ba ka ɓata lokacin ba da dalili ba ku riƙe noma mana ku rike sassaƙa mana ku rike tuki gini gas nan da yawa ma ha.